a Najeriya ko ministan matasa da wasanni na Najeriya Solomon Dalu ya nemi afuwan daga 'yan wasa da kuma jagororin 'yan wasan kwallon kafa na Flying Eagle 'yan kasar shekara 23 waɗanda suke Brazil don fafata wasan Olympic ya nemi afuwa ne bisa rashin tasowansu daga kasar Amurka yayin da Najeriya ta isa kasar Brazil saura awoyi kaɗan ta wasansu da ƙasar japan amma duk da haka Najeriya ta samu nasara akan Japan da ci biyar da hudu yadda ta sake samun nasara a wasanta na gaba akan Sweden da ci ɗaya da nema. Ministan ya bayyana hakan ba zai sake faruwa ba za su mataki nan gaba. Huta lafiya.